الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تنين قوم رمضان شكرا الهجرة تدهو دا دريقو تلاتون دا تقوص يدا تدى بيارغ وتنشيدا شكرا تدهو بيودا قوم شابوك زم فسر آية تفرقو ستة سورة يوسف alaihi salam a yau zuwa kaya ta shida insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani akan cewa wato fasara mafarki ilimi ne muhimmi a addinin musulmi fasarar mafarki yana da asali mai girma kuma yana da muhimmanci a addinin musulunci بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب المبين ألف لام را Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Tilka ayatul kitab, للتاجر littafi al mai bayani kalma ta alkitab tana cikin sunayen alkur'ani waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira da kansa alkur'ani yana da sunaye da yawa daga cikin waɗannan sunaye akwai alkitab tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na littafi al kuma littafi mai bayani bayani karara bayanin da baya rage wata matsala akwai wurare da dama a cikin alkur'ani waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alkur'ani da kalmar alkitab kamar yadda ya kira shi a farkon suratu yusuf salam wanda ya zo a farkon suratul bakara zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zalikal kitabu wannan littafi ya zo a farkon suratu yunus aya ta ɗaya tilka ayatul kitabil hakim sannan ya zo a suratul kahfi nan ma farkon sura alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba maimakon anzala ala abdihi alqur'ana wato ya nuna cewa alkitabu da alqur'an ma'anarsu guda yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da alkitabu ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran Hassan. a suratu zumar aya Allahu 23 Allah nazzala ahsanal hadisi kitaba a suratu sajda aya ta biyu tanzilul kitabi tanzilul kitabi la raiba fihi min wanda ke nuna cewar alkitabu da Allah yake nufi shine alqur'ani wannan yasa Allah subhanahu wataala yace la raiba fihi min rabbil alamin kamar yadda ya faɗa a farkon suratul baqara zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin a suratul fussilat aya ta biyu zuwa ta uku tanzilun minar rahmanir rahim sannan kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya wanda Allah madaukaki ya hada waɗannan sunaye guda biyu a wannan aya liqaumin ya'lamu kuma a aya ta 41 yana cewa wa innahu lakitabun aziz haka nan Allah subhanahu wata'ala ya kira alqur'ani alkitabu a farkon suratul dukhan hamim wal kitabil mubin me yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira alkur'ani alkitabu malamai suna cewa asali ma'anar alkitab wato shine rubuce-rubuce da ya tattaro bayanai da yawa shine alkitab wanda yana daga cikin bayanin da al'imamu zarkashi ya yi cikin littafinsa al-burhan fi ulumil qur'an yana mujallar na farko shafin 276 asluha aljam'u asali idan aka ce alkitabu wato abin da ya tattaro wasu abubuwa da yawa me yasa ake kiran littafi alkitab saboda asali abin da ya haɗa littafi haruffa ne an tara haruffa guda wuri guda sai aka samar da littafi summiyat alkitabu li jam'i hal hurufa fashtuqqa alkitabu li zalika idan aka ce me yasa aka kira alkur'ani alkitabu li'annahu yajma'u anwa'an saboda alqur'ani ya hada nau'uka na ilimi a cikinsa. sa akwai alqisas akwai alayat akwai alahkam akwai alakhbar ala aujuhin mahsusa alqur'ani ya tattaro ilimi mai yawa a cikinsa. yana dauke da kissoshi yana dauke da ayoyi na Allah subhanahu wataala bayanin halittun Allah yana ɗauke da dokokin Allah subhanahu ta'ala yana ɗauke da labarai na mutanen da sun gabata don haka idan aka ce ma alƙur'ani alkitab ya dace da ma'anar da larabawa masu kasari al'imamu suyuti a littafinsa shi ma al'itkan fi ulumin ƙur'an yana mujallar na farko shafin 143 yana cewa ilam ka sani an Allah samma alƙur'ana bi hamsatin wa isma Allah ya kira alkur'ani da sunaye guda hamsin da biyar daban-daban sunaye daban-daban waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alkur'ani da su sun kai hamsin da biyar al'imamu suyuti kuma ya kirga su a littafinsa in ka duba yana bayanin dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alkur'ani da wannan suna dalilin da ya sa Allah ya kira alkur'ani da wancan suna har dai ya kawo ga sunan alkur'ani alkitab sai ya ce fa tasmiyatuhu kitaban fali jam'ihi anwa ulum. abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alkur'ani alkitab saboda alkur'ani ya haɗa nau'ukan ilimi ya haɗa nau'ukan ilimi ah, wal qisas wal akhbar ala ablagi wajihin ya kawo ilimi a cikin alkur'ani a wato fuska da tafi isarwa don haka yasa babu wani littafi wanda ke da tsarin alkur'ani babu shi duk inda dan adam ya ci gaba ta wajen rubuce-rubuce da tsara littafi da abin da ya shafi haka zaka ga yana nisantar salon alkur'ani baya kusantan salon alkur'ani sai dai ya rika nisantarsa ai ka lura dan adam yana ci gaba a rayuwarsa ana samun canje-canje na al'amura da yawa hatta ta sashen rubuce-rubucenmu muna samun canji amma in ka lura da yadda duniya take canzawa wajen rubuce-rubuce eh, bugun jaridu da sauran abubuwa za ka ga tsarin da ɗan adam yake zaɓa saɓanin tsarin alkur'ani me yasa saboda Allah ya kore shi ya kawar da shi ya nisantar da shi da kamanta kansa da aikin Allah tabaraka wa ta'ala ba ma zai iya ba don haka yasa alkur'ani ya tabbata littafi ne shi kadai mai irin tsarinsa ibn ashur a littafin tafsirinsa a tahrir wa tanwir yana fassara farkon suratul Ya ce wallazi ishtuhira itlaquhu alayhi minha babu shakka suna yin alqur'ani suna da yawa kamar yadda al-imam suyuti yake cewa sun kai hamsin da Za zaka iya samun adadin da sun kasa haka kowane malami da irin fahimtarsa game da yawan sunayen alkur'ani to amma ibn ashur ya ce sunayen da suka fi shahara na alkur'ani guda shida duk da cewar suna da yawa akwai at-tanzilu akwai al-kitabu akwai al akwai az sannan akwai al da kuma kalamullah waɗannan sunaye waɗanda suka fi shahara daga cikin sunaye na alkur'ani wa inna ma shi ma yana cewa wa inna ma sumiya kitaban me yasa Allah ya kira alqur'ani da suna alkitab wato akwai abin mamaki a gure akwai abin mamaki na kiran alqur'ani da sunan alkitab menene abin mamakin saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hada alqur'anin an rubuce shi a wuri guda ba ba a tattaro shi din ba ba a haɗa shi ba wato sahabbai ba su haɗa littafin Allah wuri guda kamar yadda muke da shi a yanzu ba ina da alkur'ani kana da naka wancan yana da nashi kuma duk rubutun iri ɗaya ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu haka ya zamanto Allah ya saukar da alkur'ani ga manzonsa a haddace yake yana cikin zukatan sahabban manzon Allah bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilma a lokacin iyaka alkur'ani yana cikin kiraza ne yana cikin hadda amma ba a rubuta shi a littafi ba sai zamanin sayyidina usman lokacin da aka tattaro shi wuri guda bisa umarnin sayyidina usman sannan ga manyan sahabbai suna nan aka rubuce alkur'ani a wuri guda kaga ya tabbata mu'jiza <clears throat> kafin ma a rubuta alkur'anin Allah ya kira shi da sunan littafi kaga ya tabbata mu'jiza ga manzon Allah ba a rubuta alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya na abubakar yi zamanin sa na umar na'am an yi kokarin rubutawa a zamanin waɗannan sahabbai amma dai ba a mai da shi kofi kofi yadda duniya ta samu ba kamar zamanin na usman amma gashi Allah yana kiransa da suna alkitabu kuma gashi ba a rubuta shi ba wannan ya tabbata mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna maka cewa abubuwa guda biyu ko da kana da haddan alqur'ani ya kamata ka rika ɗaukan littafin alqur'ani kana karantawa saboda Allah ya faɗa alqur'ani yana zukatan masu ilimi sannan kuma Allah madaukaki ya faɗa alqur'ani littafi ne a rubuce ya kamata a ce kana tare da wannan kuma kana tare da wancan wanda ibnu ashur yayi magana akai wanda yana daga cikin abin da malamai ke ganin mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi anna ma uhiya ilaihi sayuktabu fil masahi. kamar Allah yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayin da nake maka dinnan nan nan gaba za a rubuta shi a mai da shi littafi kuma na yadda da abin da za a yin saboda haka na ba shi suna littafi kamar Allah ke gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam haka yana cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun musaddiqul ladhi bayna yadayhi litunzira ummal qura wa man hawlaha wanda ke nuna cewar littafin alƙur'ani zai watsu a duniya a matsayinsa na rubutaccen littafi ba wai maganar Allah da aka haddace a zukata ba me Allah madaukake ya ce a gaba inna anzalnahu qur'anan arabiyya lallai mu mun saukar da shi abin karatu na larabci qur'ani ne da larabci la'allakum ta'qiluna da fatan ko kwaye hankali wannan ayan ta amsa mana wata matsala guda sau da yawa mutane kan dubi tsarin alkur'ani sai su rika gani kamar akwai mushkila cikin kalmomin alkur'ani sai Allah a farkon suratu yusuf ya kawar da dukkan wata mushkila idan ka taras da mushkila a rubutun alkur'ani to ka sani Allah bai saukar da shi a yarenka ba Allah ya saukar da alkur'ani a yaren larabawa kuma ga larabawa ka tambaye su wannan abu na samu mushkila kai, shin ya tsarin larabci yake idan larabawa suka gaya maka ka gane wanda shi da abin da Allah yake faɗa mana don haka yace inna mu mun saukar sai wani ce to Allah guda nawa ne yana cewa mu to wace amsa zaka bashi koma ga larabawa ka tambaye su domin Allah ya ce ya saukar da alkur'ani a harshen su ne inda zaka koma harshe na larabci zaka samu idan Allah subhanahu wata'ala ya ce inna mun mun yi kaza ana ce mai domirul azama wato lamiri ne na girmamawa me yasa larabawa suke kiransa haka wato saboda a tsari na larabci mutum yakan mutum yakan daraja wani talafazin jam'i ko da wannan mutumin guda ɗaya ne ba wai shi Allah subhanahu wata'ala kawai ba a tsari na larabci akwai haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa duk wani manzo da ya aiko yana aiko shi ne da harshen mutanensa wanda ya zo a suratu Ibrahim alaihi salam wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi babu wani manzo da muka taba aikowa face ya zo da harshen mutanensa don haka shi ma manzon Allah ya zo da harshen larabawa jama'ansa me yasa da larabci Allah madaukake yake cewa mu mun yi alhali kuma Allah shi kadai ne tsarin larabci idan ka samu balarabi zaka ga ba mushkila haka larabci yake ba shi da wata damuwa akai amma kai da ba balarabe ba idan aka ce Allah ya ce mu mun saukar da alqur'ani sai ka riga gani kamar Allah ba guda ɗaya bane suna da yawa ka duba fatawar lajna mujallal na hudu shafin 143 uh, ibn ya yi magana a kai a littafin sa risalatu tadmuriya wata yar risala karama in ka dubi shafi na 75 Allah yakan ce inna yakan ce nahnu kamar ayar da za ta zo gaba waɗannan suna daga min siyagil jam'i ba a amfani da waɗannan lafuzza sai idan za a yi ishara ga abu mai yawa amma mutum ɗaya yakan yi amfani da lafazi na jam'i saboda girmama wani wanda kuma hatta ma wasu al'ada wasu al'adu akan samu haka kamar musamman abin da ya shafi gidajen sarauta da sauransu idan sarki ya haɗu da kai ka taɓa aika mar kyauta sai ce ai mun ga kyautanka muna godiya sarkin guda nawa ne ai shi kadai ne ce mun ga kyautanka muna godiya wato yana girmama kansa ne maimakon ya ce na ga kyautanka ina godiya sai ce mun ga kyautanka ai muna godiya alhali kuma shi kadai ne saboda girmama kansa wannan yasa ake kiransa bamirul azam wato lamiri ne na girmamawa Allah subhanahu wata'ala yakan ba da misali a cikin alkur'ani da abin da ya shafi girmamawa wannan misali idan ya bayar ko da ɗan adam yana ta'ammuli da irin wannan siffa ba laifi ba ne wato dukkan wata siffa da ta shafi ɗan adam siffa na hali na ɗan adam idan akwai kamala a tare da ita babu wata na ƙasa ta kowane gefe ana iya kamanta Allah subhanahu wata'ala da wannan kamala ɗin wanda shine Allah yake faɗa a suratul nahli lillazina la na bil akhirati mathalu sau'i walillahi al masalul a'la idan ya zama za a ce mu sarki zai ce mu saboda girmama kansa wa ya fi cancantar ya girmama a girmama shi da wannan lafazi shine Allah subhanahu wa ta'ala wato don haka Allah kan ce mu mun yi kaza alhali kuma shi kadai ne idan ana neman bayani game da yawan Allah to Allah tuntuni ya riga ya bada amsa da cikin alkur'ani yana suratul baqara aya ta 163 wa ilahukum ilahun wahidun abin ku abin bauta ɗaya ne la ilaha illahu rahmanur rahim akwai hadisin da ya cikin al-musnadul imam ahmad da kuma tarihul imam al-bukhari da littafin al-imam tirmizi hadisin ubay bin ka'ab wanda kafirai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ansub lana rabbaka yi mana bayani ka siffanta mana Allah mai iko da kai Allah da kake bauta Allah da ya aiko ka yi mana bayanin dangantakarsa me asalinsa ya kamarsa yake guda nawa ne sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad kaga idan ana neman kidaya Allah guda nawa ne Allah ya riga ya bada amsa amma idan ka ji an ce mu wannan yana girmama kansa ne shi kadai din ba wai yana nuna suna da yawa ba qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa nahwi zalika mimma la yahtamilu illa ma'anan wahidan wanda in ana neman sanin Allah nawa ne a cikin alqur'ani babu inda Allah ya ce su biyu ne ko su uku Allah ɗaya ne in kaji yana ce mun yi wannan girmamawa ne wanda bai saba ma al'ada ta larabawa ba har ma kuma yana cewa aya ta gaba نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص Allah subhanahu wa ta'ala ya Mu ne muke karanta maka mu ne muke baka labari mafi kyau bima auhayna ilayka hadha alquran ta wahayin da muka yi maka na wannan littafin alquran wato muna karantar da kai labarai mafi kyau ahsan alqasasi labarai mafi kyau bima auhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamin alqafilin kuma ka kasance kafin zuwan labaran kana cikin waɗanda ba su da ilimi game da malamai ke fassara kalma ta algafala algafalatu ya zo a cikin at-tahrir wa tanwir intifa'ul ilmi li adami tawajjuhi zihni ila al-ma'lum kafin zuwan alqur'ani ga manzon Allah bai sani ba kuma hankalinsa ma bai karkata ga hakan ba amma da Allah madaukake ya turo wahayi gare shi shikenan sai manzon Allah ya kowa ilimi a duniya wannan ya tabbata Mu'ujiza ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal min al zahir idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ka kasance laminal gafili ne ake nufi da algafilin a nan ka kasance cikin waɗanda ba su da ilimi hankalinsu bai ma kai ga wannan tunanin ba manzon Allah baya ma tunanin wai akwai wani littafi da za bashi nan gaba ko a lala bai taɓa yi ba ko attaura bai taba sanin shi ba saboda a cikin manzo Allah yana zama a garin makka wanda a garin makka ahlul kitabi ba su da yawa in ka ga wani kirista ko bayahudi a garin makka a wannan lokaci to zuwa yi. amma asali yan gari ba su da yawa saboda haka shi manzo Allah ko tunanin ma littafin Allah littafi daga sama bai taba yi ba bare ma yi tunanin Allah zai bashi alqur'ani sai gashi Allah ya saukar da alqur'ani ya saukar da labarai mafiya kyau a cikin alqur'ani idan aka ce labari mafi kyau babu wani littafin da zaka samu labari da ya zo da tsari irin na alkur'ani babu akwai inda malamai ke kuskure a nan da dama saboda yana cikin littafin tafsiri nahnu naqussu alayka ahsanal qasas mu muke karanta maka mafi kyawun kissoshi shine ita ce kisar annabi yusuf alaihi salam ana faɗin haka wato cikin alkur'ani babu wani wata kissa da ta fi kyau kamar wannan wato kissa da ta zo a suratu Yusuf alaihi salam suna fassara wannan ayar da haka muna karantar da kai mafi kyawun kissoshi wato shine kissar annabi Yusuf alaihi salam wannan kuskure ne Allah tabaraka wa ta'ala bai ce kissa ta annabi Yusuf alaihi salam ita ce kissar da tafi kyawu a cikin Alƙur'ani ba ba haka Allah yake nufi ba ka lura da ayan yadda ta yi magana nahnu ƙusu alaika ahsanal qasasi ba a kira ma sunan annabi yusuf ba sai aka ce bima auhayna ilaika hazal qur'an shi alqur'anin gaba ɗayansa kissoshin da suke cikinsa su ne mafi kyau ba wai kissa ta annabi yusuf alaihi salam ita ce mafi kyau daga cikin kissosin da suka zo a cikin alqur'ani ba ibnu taymiya yayi magana akai magana mai tsawo maganar mai ma'ana maganar da ta ɗauki ilimi mai yawa tana da muhimmanci kwarai yana majmu'u fatawa mujallar da goma sha bakwai shafin ashirin da uku nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi da fataha ahsanal qasasi Allah bai ce ahsanal qisasi ba ahsanal qisasi daban da ahsanal ƙasasi, idan aka ce ahsanal ƙisasi, yana nuna cewar duk kissoshin alkur'ani babu kissar da tafi kyau kamar ƙisa ta annabi Yusuf alaihi in ya zo da kasra walakin ba'd an-nas zannu anna al-murada ahsanu al bil qasr wa anna tilka al-qissa qissat Yusuf wa dhakara hadha ta'ifatu min al-mufassirin ibnu taymiyah yace an samu malaman tafsiri da yawa waɗanda suke fassara wannan aya akan wannan tsari suna cewa babu wata kissa da tafi kyawu a cikin alkur'ani kamar kissa ta annabi yusuf alaihi salam ثم lima summiyat ahsan qasas babu shakka sura ta annabi yusuf alaihi salam ita wannan sura tana ɗauke da ilimi mai yawan gaske tana ɗauke da ilimi da bayanai da dama wanda akwai wasu malaman da suka rubuta littafai musamman saboda tafsirin wannan sura sun rubuta littafai littafan suna da yawan gaske wani ya rubuta littafi saboda bayanin balagar da Allah ya sanya ma suratu Yusuf alaihi salam wani ya rubuta littafi saboda ciro hukunce hukuncen Allah da suke suratu Yusuf alaihi salam sura ce gaba ɗayanta da Allah ya saukar saboda bayanin annabi Yusuf alaihi salam sai zama ta zo da wani tsari na musamman ta zo da wani nau'ukan ilimi mai yawa a ciki har ma wani malami yana kirga ilimi fa'idoji da ake samu sun kai ɗari fa'ida daban-daban wani malami yana cewa fa'idojin sun fi ɗari sai dai a ce sun kai dubu saboda ilimin da Allah ya saka yana da yawa kowace gaba ta surar ilimi ne sai dai ka bayyana abin da ke dacewa da halaye mutane wanda kuma bai dace da su ba kawai kai shuru amma ilimin da ke cikin suran yana da yawan gaske wannan dalilin yasa malamai ke cewa domin abin da yasa suka yi tunanin rubuta littafi ka yi la'akari da abin da Allah ya faɗa a wannan aya ta uku nahnu naqussu alayka ahsanal qasas ba a fara labarin annabi yusuf alaihi salam ba sai da aka faɗi haka mu ne muke karanta maka mafi kyawun labarai to ko da ba labarin annabi yusuf alaihi salam shine mafi kyau ba amma dai yana cikin masu kyau din shi yasa Allah ya faɗi wannan a farkon labarin annabi yusuf alaihi salam ko da a ce labarin annabi yusuf alaihi salam ba shine labari mafi kyau a cikin alkur'ani ba amma a farkon labarinsa aka faɗa sannan kuma a farkon suratu yusuf aka faɗa wannan ya nuna cewar akwai abin da ya kamata malamai su sa id lura da shi cikin wannan sura saboda haka sai malamai suka ɗauki alƙalumma suna ta tsakuro ilimi daban-daban wanda shine ibn taymiya yake cewa malamai sun yi tambaya lima summiyat ahsanal qasas me yasa aka yi ma wannan labari farkonsa aka ce eh, wato labaran mafi kyawu mafi kyawun labarai faqila li'annahu laysa fil qur'ani qissatun tatabammanu min al-ibar wal hikam wan nukat ma tatabammanu hadhihi al-qissa wasu malamai na cewa dalilin da yasa Allah ya fara wannan kissa ta Annabi Yusuf da wannan aya saboda babu wata sura a cikin alkur'ani babu wata ƙissa a cikin alkur'ani wacce ta ɗauki ilimi da yawan gaske ta ɗauki ilimi da yawa kamar ƙissa ta annabi yusuf alaihi salam laisa fil qur'ani qissatun tatabammanu min al-ibar wal hikam abubuwan lura da dama a cikin suratu annabi eh, suratu yusuf alaihi salam wanda in ka dubi tarihin annabi yusuf wanda ya zo a suratu yusuf za ka samu akwai abubuwan lura za ka rika cirowa akwai abin lura kaza akwai abin lura kaza akwai darasi kaza sannan za ka yi ta ciro hukunci daban-daban wanda surar ta kunsa wakila limtidadil auqati baina mubtadaha wa muntahaha wasu malamai na cewa abin da yasa aka kira wato aka fara wannan kissa ta annabi Yusuf da wannan magana kissa ta annabi Yusuf tana cikin kissoshi mafi kyau saboda kisar annabi Yusuf alaihi salam tana da tsawo da aka fara ta an fara annabi Yusuf alaihi salam yana ɗan ƙarami, aka ƙare surar annabi Yusuf kisar an gama ta annabi Yusuf alaihi salam ya zama babban mutum kaga sura guda ta fara magana akan mutum yana yaro tana kora labarinsa ba a dakata ba sai da wannan yaron ya kai babban mutum babu wannan tsari a cikin alkur'ani saboda haka yasa malamai suka ce to wannan shi yasa Allah ya kira kissar da cewa ahsanal qasasi kissa ce mafi kyawu daga cikin kisosi da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin alqur'ani kamar inda wasu malamai ke faɗa wa qila li husni muhawarati yusuf wa ikhwatihi wasu malaman suna cewa abin da yasa aka kira kissar annabi yusuf kissa mafi kyau saboda kyawun maganar annabi yusuf ga yan uwansa wato ka ɗauki darasi ta inda annabi Yusuf alaihi salam yake magana da ‘yan uwansa, sai zama lalle wato surar ta zo da labari wanda ke da tsari mafi kyau, wa sabrihi ala azahum annabi Yusuf salam ya yi haƙuri akan cutarwan ‘yan uwansa, wa igba'ihi an zikiri ma ta'atauhu inda liqa bayan sun cutar da shi, sun wahal da shi, sun galla zamar ya wahala. ƙarshen al'amari suna haduwa annabi yusuf alaihi salam bai tare su da canjin fuska ba bai kiyafe musu ba wannan yasa ake kiran kissar da cewa ahsanal qasasi ita ce kissa mafi kyau wa karamihi har ma lokacin da aka haɗu ga ‘yan uwansa gashi sai ya musu karimci ya yafe musu da farkon haɗuwarsu su ba su shi ne ba ya musu kirki halin kirki maimakon a lokacin da suka zo wurin shi tunda shi da yake da iko a kansu ya rama annabi su alaihi salam bai rama cutar da suka yi ba sai ya maye musu karamci kuma ba su ma gane shi ba ranar da suka gane shi fa ba karimci yayi ba sai ya ce ya yafe ba su gane shi ba yayi musu karimci sannan ranar da suka gane shi kuma ya ce ya yafe Wakila وقيل salihin wal-mala'ika الأنبياء shayatin wal-insu wal-jinn wannan sura duk ta tattaro ilimin da ya shafi annabawa salihan bayi mala'iku aljanu mutane shaidanu, duk bayanu sai yana cikin suratu yusuf alaihi salam wal an'ami wa tayri wa siyarul muluk sura tana dauke da labari na sarakuna wal mamalik da labarin da ya shafi wato bayi da aka mallaka da labarin da ya shafi at-tujjar ‘yan kasuwa da labarin da ya shafi al'ulama malamai wal juhalu da jahilai wal rijali wal nisa labarin da ya shafi maza da mata da irin yadda mata ke tsara makirci wa hiyalihinna da irin dabara da sukan kulla wa fiha aidan tauhidi, tauhid suratu yusuf ta kunshi tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala wal fiqh ta kunshi dokokin Allah daban-daban wasiyar ga labarai iri-iri wa ta'abirin ru'ya sannan akwai fassarar mafarki wa siyasa akwai yanda ake gudanar da mulki wal mu'ashara akwai yanda ake zama da iyali wa tadbiril ma'ashi akwai yanda ake gudanar da wato rayuwa yanda ake neman abinci fasarat ahsanal qasasi saboda haka sai malam ce, don haka surar ta zama tana ɗauke da ƙissa mafi kyau lima fiha min al-ma'ani wal fawaid saboda akwai ma'anoni da ake samu a cikin suratu Yusuf akwai fa'idoji waɗanda ake samu a cikin suratu Yusuf allati la tasluhu lid-din wad dunya allati tasluhu lid-din dunya idan ka karanta suratu Yusuf zaka samu fa'idojin da za su gyara maka rayuwarka ta addini da kuma rayuwarka ta duniya fiha فيها habib wal mahbub sannan surar ta kunshi bayanin wato mai soyayya da kuma bayani akan wanda yake so wakila ahsan bi ma'ana a'jab wasu malamai na cewa abinda Allah ke nufi da cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi ma'anarsa a'jabal qasasi za mu karantar da kai labari mafi ban mamaki domin kalma ta al-ahsan takan zo da ma'anar al-a'jab a larabci idan aka ce ahsanul qasas ana nufin a'jabul qasas labarai waɗanda suka fi ban mamaki والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن القصص بالفتح هو النبأ والخبر da yawa waɗanda suke cewa kamar yadda ya bayani suratu yusuf salam ba ita ce sura da ta fi kyau uh, labari ya fi kyau labarin ta ya fi kyau a cikin alkur'ani ba amma akwai malaman tafsiri waɗanda suke faɗin haka saboda yadda Allah ya faɗa wato magana da Allah ya aya ta uku dinnan to waɗanda ma suke faɗin haka sun sani idan aka ce alƙasas da fatha to yana zuwa da annaba'u wal khabaru wa yaquluna hiya ahsanul akhbari wal anba saboda haka sai malamai na cewa suratu yusuf ita ce take ɗauke da labari labarai mafi kyau wa kasirun minhum yazunnu anna al-murad ahsanul qisas bil kasri wa haula ijhalun bil arabiyya yana cewa idan ka ɗauka fassaran ahsanul yana dacewa da ahsanul qisas to babu shakka ka jahilci larabci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan ba wai yana nufin suratu Yusuf labarin annabi Yusuf shine labari mafi kyau a cikin alkur'ani ba haka Allah ke nufi ba kamar yadda muka ce in ka dubi tsarin zaka gane وليس المراد بقوله أحسن القصص Yusuf يوسف وحدها ابن ce ba wai Allah yana نفل mafi kyawun labari a cikin alkur'ani shine suratu yusuf ba ba haka bane bal hiya mimma qassahu Allah suratu yusuf wato labarin annabi yusuf yana daga cikin labarai mafi kyau waɗanda Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wato abinda Allah ke nufi a nan shine wannan labari na suratu yusuf yana daga cikin mafi kyawun labarai waɗanda Allah yake karantar da su gare ka ya kai Muhammad ba wai Allah yana cewa labarin nan na annabi Yusuf alaihi salam shine labari mafi kyau wanda muka karantar da kai a cikin alkur'ani ba haka Allah yake nufi ba yace saboda abin da yasa ba annabi Yusuf kada yake magana akan ahsanul qasas anan ba ka je ƙarshen suratu yusuf Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma arsalna min illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablihim ta الآخرة hatta للذين تقوا asar تعقلون wa إذا annahum الرسل وظنوا أنهم قد kaga an koma magana ne akan manzanni gaba قبادا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين sannan sai Allah ya ce laqad kana fi qasasihim kaga ba ce annabi Yusuf kadai ba laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yi wa tafsila kullishai. shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wanda ya nuna cewar labaran annabawa gaba daya su ne labarai mafi kyau waɗanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ba labarin annabi yusuf alaihi salam shi kadai ba fa bayyana anna al-ibrata fi qasasil mursalin wa amara bin nadar fi aqibati man kazzabahum wa aqibatuhum bin nasri ka dubi yanda ƙarshen al'amarin annabawa ke kasancewa ana ba su nasara yaya karshen al'amarin waɗanda suka yi faɗa da annabawa fa Allah yana yana hallaka su wa min al-ma'lum yace to idan ma ka dubi kissoshin alqur'ani ka dubi kissoshin da Allah subhanahu wataala ya kawo na manzannin Allah ka dauki annabi Musa alaihi salam wa ma jara lahu ma'a fir'aun gwagwarmayar da annabi Musa ya da fir'auna wa gairihi ka hada shin wahalar da annabi Musa alaihi salam ya sha wajen wato da'awarsa ga fir'aun da wahalar da annabi Yusuf alaihi salam ya sha ta wajen zamansa da ‘yan uwansa, wace wahala ce tafi yawa. Yana cewa wahalar da annabi Musa alaihi salam ya sha ta wajen kira fir'auna, a'abamu wa ashrafu min qissati Yusuf bi kasirin kasirin. Wahalar da annabi Musa alaihi salam ya sha ta wajen kiran fir'auna, wajen wato kwato banu Isra'il daga danniyar da fir'auna yake musu. wannan wahalar ba a haɗa ta da wahalar da annabi yusuf alaihi salam ya sha ta wajen zama da ‘yan uwansa ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن saboda haka idan wani ya tambaye ka wace kissa ce ta annabawa ta fi girma a cikin alkur'ani sai ka ce masa kissar annabi musa salam idan ma ana neman labarin da ya fi girma a cikin alkur'ani to babu shakka shine labarin annabi Musa alaihi salam me yasa sanna Allahu aksar min gairiha babu labarin annabin da aka maimaita aka maimaita a cikin alqur'ani fiye da labarin annabi Musa alaihi salam wa basataha wa tawwalaha aksar min gairiha Allah subhanahu wata'ala ya yi magana akan labarin annabi Musa ya ba da shi da tsawon da wani wata kissa bata samu haka ba bal sa'irin sa'iril anbiya ba ma annabi Musa alaihi salam ba yace hatta sauran annabawan kamar annabi Nuhu kamar annabi Hud kamar annabi Salih kamar annabi Shu'aib wa ghairihi min al-mursalin a'zamu min qissati Yusuf labarin annabi Nuhu alaihi salam ya fi girma akan labarin annabi Yusuf alaihi salam labarin annabi Hudu labarin annabi Salih annabi Shu'aib duk sun fi girma akan labarin annabi Yusuf me yasa saboda waɗancan annabawa wahalar da suka sha tsakaninsu ne da kafirai kuma saboda tauhidi shi ku annabi yusuf alaihi salam yan uwansa na jini ne suka yi adawa da shi lam yu'aduhu ala sannan adawar da suka yi da shi ba su yi ta akan addini ba adawa ce akan hassada amma annabi nuhu alaihi salam annabi hudu annabi salih annabi shu'aib adawar da aka yi da su akan tauhidi ne akan Allah ba akan hassada ba ce kaga kenan hatta ta adawar adawar da aka yi wa annabi yusuf ba kai adawar da aka yi waɗancan manzanni ba waɗannan ‘yan uwa ne gare shi hasaduhu ala mahabbati abihi lahu ‘yan uwansa suna mar hassada saboda baban shi yana son shi annabi yusuf alaihi salam wa zalamuhu suka yi ta cutar da annabi yusuf alaihi salam fasabara ya dinga haƙuri wattaqallaha ya kiyaye Allah wa butuliya salawatullahi alaihi biman zalamahu annabi yusuf ya samu jarabawa ta wajen zalunci da murdiya da aka yi ta masa wa mimman da'ahu ilal fahisha bayan ya fita daga jarabawar ‘yan uwa ya fada wata jarabawa wata mata ta matsamar akan sai ya yi zina da ita nan ma ya yi haƙuri da hukuncin Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya jure ma jarabawar da Allah ya ɗora masa wata kallaha fi haza wa fi haza annabi Yusuf ya ji tsoron Allah ta wajen zamansa da ‘yan uwa, ya ji tsoron Allah ta wajen zama a gidan wannan mutumin da matarsa ta nemi ya zina da ita. Annabi Yusuf salam ya ci wannan jarabawa, ya ci wancan jarabawa, wabtuliya ayuban bil mulki, aka yi masa jarabawa ta hanyar mulki nan ma, bisan ra'i, wabban ra'i, fasabara, wattakallaha fi haza wa haza, fakana qissatuhu min ahsanil qasas wanda labarin annabi yusuf yana daga cikin mafi kyawun labarai mafi kyawun misali ga musulmi yanda zai rika zama da mutane yanda ka rika haƙuri da juriya wa hiya ahsanu min alqasas allati lam tuqassa fil qur'an idan aka ce akwai wani labari wanda manzon Allah ya bayar amma labarin baya cikin alqur'ani to sai a ce bai kai labarin annabi yusuf alaihi salam ba me yasa saboda labarin annabi Yusuf saboda darajarsa Allah ya saka labarin a cikin alkur'ani wancan labari ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo a cikin alkur'ani ba saboda haka labarin annabi Yusuf alaihi salam ya ɗara labarin da dukka ji manzon Allah ya faɗa ta gefen hadisi saboda darajar da ya samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa الناس wa يظلمون ويحسدون ويدعون wa الفاحشة ويبتلون بالملك mutane suna iya samun irin wannan jarabawa irin na annabi yusuf alaihi salam lakin laysa man lam yuzkar fil qur'an mimman ittaqallaha wa sabara misla yusuf bayyuwa a ce wanda Allah ya ambaci labarinsa a cikin alqur'ani kamar annabi yusuf alaihi salam ya masa jarabawa kuma ya daure ya ci jarabawa saboda haka Allah ya bada misalin labarinsa a cikin alqur'ani ba yanda za a yi ka daidaita shi da wani wanda ya samu irin wannan jarabawa amma labarinsa bai zo a cikin alkur'ani ba wala fihim man kanat aqibatuhu ahsana al-awaqib fi dunya wal akhirah babu kuma wanda ya ci jarabawa ƙarshen rayuwarsa ta yi kyau ta yi kyau a duniya sannan kuma ya zamanto ya samu kyakkyawan sakamako a lahira kamar annabi yusuf alaihi salam saboda Allah ya tabbatar da wannan a cikin sura wa haza kama anna qissata ahli ahli al-kahfi idan aka ce akwai kissa ta ashabul kahfi akan kira su ahlul kahfi ashabul kahfi labarin su yazo a cikin alqur'ani kissa ta zulqarnaini labarin sa yazo a cikin alqur'ani shin kissar zulqarnaini da kissa ta ashabul kahfi sun kai darajar kissa ta annabi yusuf la bus kai ba saboda farkon kissa ta annabi yusuf alaihi salam Allah ya ce nahnu naqussu alaika ahsanal qasas amma labarin zulkarnain labarin ah- ashabul kafi ba su zo da hakan ba wanda kuma in ka koma ta sashin darajar su ma annabi yusuf alaihi salam annabin Allah ne amma ashabul kafi waliyan Allah ne saboda haka baka daidaita darajar labarin annabin Allah da labarin waliyin Allah ba sa zama daidai malamin yayi magana mai tsawo yana cewa wannan magana da Allah ya faɗa a wannan aya ta uku ɗin nahnu naqussu alayka ahsanal qasas kulla ma qassahu fi kitabi. yana shafan duk wani labarin da Allah ya kawo a cikin alqur'ani labari ne mafi kyau labari ne mafi kyau fa huwa ahsanu mimma lam yaqussuhu ya fi kyau akan duk wani labarin da bai zo a cikin alqur'ani ba laysa al-muradu anna qissata yusufa ahsanu ma qussa fil qur'an ba wai yana nuna cewar labarin annabi Yusuf alaihi salam shine mafi kyan labari wanda Allah ya kawo a cikin alkur'ani ba ba haka ake nufi ba wa aina ma jara li yusuf mimma jara li musa wa nuhin wa ibrahim wa ghayrihim min ar-rusul wa aina ma udiya ulaika mimma udiya fihi yusuf in ka koma ta adawar da aka yi da manzannin Allah kamar yadda ya faɗa adawar da aka yi da manzannin Allah ba irin ta bane aka yi da annabi Yusuf alaihi salam waɗancan manzanni na Allah waɗanda aka yi adawa da su kamar annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Salih, ƙarshen al'amari waɗanda suka yi adawa da su sun mutu kafirai. Amma annabi Yusuf alaihi salam ‘yan uwansa da suka yi adawa da shi ƙarshen al'amari dukkansu sun tuba, kuma Allah ya gafarta musu. Kaga ashe ba ka daidaita kissoshin waɗannan manzanni iri wuri guda. Fa'ina Yusufa kama ƙala ta'ala وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين الله يا بام النبي يوسف عليه السلام دامر واتو ملكي أكسا يا مسسا كيا يا باشي جرما دا درجة أكسا وندا an yi adawa da shi an yi hassada da shi kuma ba a ci nasara ba ba a ci nasara ba wa azallallahu alladhina zalamu summa tabu waɗanda suka zalunci annabi Yusuf alaihi salam Allah ya kaskanta su amma daga baya sun tuba fa kana fiha min al ibra anna al mazlum al mahsuda me yake karantar da mu idan an zalunce ka idan an maka hassada idza sabara wattaqallaha idan kai hakuri ka kiyaye Allah me zai faru zaka samu ƙarshe irin na annabi Yusuf alaihi salam saboda haka sai manzon Allah ya ɗauki darasi annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa manzon Allah sai ya dauki darasi da tarihin annabi Yusuf alaihi salam abin da ya faru da shi ya dade a makka yana wa'azi mutanen makka sun cutar da shi sun nemi hallaka shi har dai ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina yana Madina mutanen makka ba su kyale shi ba sun shirya yaƙi aka yi na badar aka yi na uhud aka zo na alkhandar ana nan yau da gobe sai ga Allah ya kawo shekarar da makka din gaba ɗayanta ta dawo hannun manzon Allah sai ga makka a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam makka ta zama birnin musulunci ranar da manzon Allah ya samu nasarar makka da ya taho cikin masallaci lamma qala aqama ala babil ka'aba aka buɗe ƙofar ka'aba aka bude kofar Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kanta ga manyan kafiran Makka kowa ya taho ba za ka yadda ka zauna a gida ba don baka san kar a kawo ma labari ban a yi a gabanka baka san abin da zai faru ba idan ba ka wurin don haka duk manyan garin Makka waɗanda suka shirya makirci ga manzon Allah duk ga su gaban shi suna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana kallon su suna kallon shi guri yayi tsit ana jiran me annabi zai ce ga sahabbai suna zagaye da manzon Allah ga ta kubba nan an zaro manzon Allah yana cewa a fille kawuna wallahi babu mai tsira annabi ya yi shiru yana tsaye a kofar ka'aba mutanen makka na kallonsa sai manzon Allah ya ce ma za antum qa'ilun me za ku ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da wata magana da za ku yi sai suka ce na ƙulu akhun karim wabnu akhin karim to mu maganan mu dai guda ce mun san kai dan uwa ne saboda asalin ka garin nan ne sannan kuma mun san ka da kirki tuntuni ba san ka da halin tsiya ba kuma ba kai ba ma ka. ibnu ammin karimin wanda ya rike ka har ka girma shi ma duk garin nan ba mai karimci irinsa ba a san sa da halin wato mugun hali ba saboda haka kai mai karimci ne kuma dan mai karimci babban ka da ya rike ka shi ma mai karimci saboda haka wannan shine abin da zamu iya faɗa kawai me suke nufi muna muna wato suna nufin mun tuba a yafe mana amma hikima ce an faɗe ta wato ta hanyar yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah lokacin da suka yi shiru ya ce musu inni ƙa'idun lakum kama ƙala yusufu li ikhwatihi maza Allah ya ce ni zan gaya muku irin abin da annabi yusuf ya gaya ma uwansa kaga maza Allah ya ɗauki darasin suratu yusuf ya yi aiki da ita a rayuwarsa maza Allah ya ce zan gaya muku irin abin da annabi yusuf alaihi salam ya gaya ma ‘yan uwansa la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim manzo Allah ya ce babu zargi a kanku dukkan ba wanda ma nake zargin sa Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahim na Allah shi ne mafi jinkan masu jinkai babu wani kafiri da ke gurin wanda ke tambanin zai koma gida da rai sai ga irin wannan kalma ta fito daga bakin manzon Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai aiki da littafin Allah idan Allah subhanahu wa ya sanya wani labari a cikin alkur'ani yana son kai kai koyi da abin da labarin yake karantarwa ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutanen makka Allah ya gafarta muku ne addu'a ma nake Allah ya gafarta muku babu sauran zargi uh, Abdullahi bin Abbas yana cewa ka duba adawar Annabi Yusuf alaihi salam an fara ta Annabi Yusuf yana dan karami ba a gama ta ba sai da ya kai shekara arba'in shekara nawa ana ana adawa tsakaninsa da yan uwa amma ana haduwa Annabi Yusuf alaihi salam ya ce la tasriba alaikum al babu sauran zargi Allah ya gafarta muku duk sa'ilin da ka yafe ma wanda ya cuce ka manzon Allah ya ce kana daɗa samun daraja a wajen Allah kuma shi ma wanda ya cuce ka ɗin yana daɗa ƙasƙanta, saboda abin da yake nema bai samu ba to haka nan Aisha ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka samu azzalumai da suka yi mata ƙarya na tayi zina har ta kai ga ana ce ma Aisha in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah in dai kin taba aikata wannan laifi na zina ki nemi gafaran Allah wa tubi ilaihi ki tuba gare shi duk lokacin da ake yaya ta labarin zina a gari Aisha bata furta kalma guda ba sai ranar da aka faɗa mata wannan magana wance in ma kin yi zina ki nemi gafaran Allah ki tuba gare shi Aisha da ta buɗe baki abinda ta ce ta ce aqulu kama qala abu yusuf ni abin da zan faɗa shine irin abin da baban annabi yusuf ya faɗa fa sabrun jamilun wallahu musta'anu ala ma tasifun kaga aisha ma ta yi koyi da kissar annabi yusuf alaihi salam mijinta shine manzon Allah ya ba mu misali da tarihin annabi Yusuf alaihi salam Aisha ita ma ta yi amfani da kissar annabi Yusuf alaihi salam don haka yasa wato idan kana neman gidan da ake aiki da littafin Allah sai ka koma gidan manzon Allah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai aiki da littafin Allah ne kamar yadda Aisha take faɗa tana cewa kana khuluquhu alquran halayen manzon Allah gaba ɗaya alqur'ani ne idan annabi ya karanta wata kissa to kissar yake ɗabbaƙawa a rayuwarsa kissar yake aiki da ita a rayuwarsa ka lura da yanzu yanda mutane suke da za a ce uh, ka samu adawa da wasu mutane ranar da ka samu nasara a kansu ya za a yi kai irin abin da manzon Allah ya aikata ga miyagu mashawarta za a zo aiwa ne yau kuma sai inda ka huce to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi aiki da abin da Allah ya karantar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu iya aiki da karantar wanda yake mana a cikin alkur'ani aya ta gaba والشمس والقمر رأيتهم wannan shine farkon labarin annabi Yusuf alaihi salam iskala yusuf li abihi annabi yusuf ya zo ya samu babansa ya abati ya kai babana inni ra'aytu ahada ashara kawkaban naga wasu taurari goma sha ɗaya wa shamsa wal qamara da rana da wata hum li sajidin na gansu duka suna bin sujuda a mafarki wannan aya ta farko tana karantar da kai annabi yusuf alaihi salam ya samu tarbiya wajen babansa yana dan karami amma ga shi ya yi mafarki ya tashi ya taho ga babansa yana gaya mana mafarkin wannan ya nuna cewar sun sani mafarki yana da daraja mafarki yana da daraja wannan dalilin yasa yake gaya wa babansa ga irin mafarkin da yi domin idan baka ɗauka mafarki yana da daraja ba baka ma kulawa da mafarkin idan ka tashi sai ka ke idon ka kai tafiyar ka kawai amma idan ka san cewa mafarki yana da kima to za ka yi ƙoƙarin riƙe wannan mafarkin wannan ya nuna cewar annabi yusuf alaihi salam yana da ilimi wanda ya tabbatar da ya san darajar mafarki shi yasa ya zo yake gaya wa babansa na biyu annabi yusuf alaihi salam gashi yana ɗan ƙarami ya san ba daidai ba ne idan ka yi mafarki mai kyau ka gaya ma kowa don haka yana mafarki mai kyau don mafarkin ba baya nuna cewar akwai wani abu mara kyau a cikinsa kai ne kai mafarki sai kaga rana wata taurari goma sha ɗaya sun zube gaban ka sun yi sujuda kaga ai sujuda girmamawa ne saboda haka wanda ya mafarkin ya tabbatar abin da ya gani abu ne mai kyau wa ya kamata ya sama da wannan mafarkin sai malami wani malami ya fi girma a duniya a zamanin shine babansu babansu shi fa annabin Allah ne jikan annabi Ibrahim alaihi salam babansa annabi Ishaq kakansa annabi Ibrahim saboda haka annabi Yaqub annabin Allah ne babu malamin da ya kai shi don haka yaron da ya wannan mafarki sai ya na daya ya san darajar mafarki na biyu ya san wanda ya dace a gaya mar mafarki wannan ya nuna cewar yaron yana karami ma yana da basira kuma ya gwada cewar yana kusantar babansa yana son ya yi tambaya akan al'amura da suka rikice masa babu wanda ke iya wannan sai wanda ya zama yana kusantar mahaifinsa idan kana da yara za ka samu wasu yaran sun fi eh, wato jituwa da kai wasu yaran kuma sun fi jituwa da, uwarsu wani lokaci za ka ga cikin yaranka wani da ka shigo zai taho ya rungume ka haka Allah subhanahu wata'ala yakan sa su yara wato sukan tashi da halaye daban-daban wani ya zamanto yana son baban shi so mai tsanani annabi yusuf alaihi salam yana yawan kusantar mahaifinsa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya zuba ma rayuwarsa albarka don haka yasa yana yawan tambaya gashi dan karami ne amma zai yi tambaya akan al'amura na addini wanda yana nuna cewar ba wai shi baban ne yake jan annabi Yusuf a jikinsa ba la bai dace mu danganta zalunci ga annabin Allah ba annabi Yusuf alaihi salam shi yake kusantar babansa saboda hali da Allah ya saka mar yana da wani hali wanda Allah ya saka mishi wanda bai samu sauran ƴaƴan annabi Yaqub ba wannan halin yasa annabi Yusuf yake kusantar mahaifinsa kuma an samu irin haka a tarihi misali al-Imam Ahmad bin Hanbal yana da yara da yawa amma akwai ɗansa wanda ake kira Abdullahi Abdullahi bin al-Imam Ahmad bin Hanbal ya fi kusantar baban dan al'imam Ahmad bin Hanbal ya fi kusantar mahaifinsa wanda ake cewa don haka yasa daga cikin yaran eh, al'imam Ahmad bin Hanbal babu wanda yayi aiki mai tsari irin na ɗansa Abdullahi bin imami Ahmad bin Hanbal kana samun haka idan yaro ya kusanci babansa to dole ne baban ba zai kore shi ba aiko tunda ɗansa ne to ya zama annabi Yusuf yana kusantar mahaifinsa annabi Yaqub alaihi salam me ya faru wace amsa baban ya bashi qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin qala sai baban da farko da yaji mafarkin da yaji mafarkin take baban ya gane mafarkin saboda annabin Allah ne shine mafi girman masana a duniya a lokacin kafin ya fassara mafarkin ga yaron sai ce ya bunayya ya kai ɗana la ya ka ala ikhwatika kada ka rika karanta mafarkinka ga ‘yan uwanka, wannan mafarki kar ka gaya ma ‘yan uwanka. Fayakidu laka kai da sun ji mafarkin nan to za su rika kulla ma makirci daban saboda su za su gane kana da daraja a gidan nan sama da su ai mafarkin ba wani mai wahalan fasara ba ne annabi yusuf alaihi salam ya yi mafarki ga taurari goma sha ɗaya ga rana da wata sun yi sujuda gare shi gidan annabi yaqub kuma sai ya zo da wannan tsari ga annabi yaqub ga matarsa ga kuma ga kuma yara goma sha kaga ya nuna cewar gidan ne annabi yusuf ya nuna gidan gaba ɗaya za a zo ana sujuda gare shi wanda duk ya ji mafarkin nan ya gane to karka fassara karka gaya ma wani wannan mafarki wannan mafarki karka gaya ma wani inna shaytana lil insani aduwwu mubin lalle shi shaytan mai tsananta kiyayya ne a bayyane ga dan adam don haka karka yadda a samu abin da zai shiga tsakaninka da yan uwanka kuma wannan aya tana karantar da mu na farko idan ya zama akwai wata ni'ima da ta same ka to kai kokarin ɓoye ta saboda wato hatsari na hassada wanda ya zo cikin hadisin manzon Allah akwai hadisin Mu'az dan Jabal wanda ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa ista'inu ala najahil hawaiji ko in jahil hawaiji bil kitmani idan kun samu biyan bukata to ku boye manzo Allah ya ce duk sa'ilin da ku samu biyan bukata to ku boye ni'ima kafin ka samu dukiyar in ka haɗu da aboki don Allah taya mu addu'a akwai dai abin da ya dame ni amma idan an samu biyan bukata ya kai shiru dai ka zo ka bayar kyauta malam ga wannan fa ba zuwa za ka yi ka gaya mar cewa ai an samu biyan bukata a shiru sai dai ya ga ka canza takalmi ya lafiya sai ka san masa nashi ka bashi manzo Allah ya ce fa inna kula ni'matin mahsudun saboda duk wani wanda ke da wata ni'ima ana mar hasada ni'ima ba ta rabuwa da hasada kaga ya dace da abinda annabi yaqub yake gaya ma annabi yusuf alaihi salam ah, la taqsus ru'yaka saboda wannan mafarkin ni'ima ce daga Allah ni'ima ce ga annabi yusuf alaihi salam idan ka bayyana wannan mafarki ga ‘yan uwanka, to fa za a waye gari za su kulla ma makirci, ya dace da abin shi ma manzon Allah ya gaya mana mu rika koya ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zama akwai tuhuma akwai tunanin za a yi mana hasada amma idan babu wannan tunanin fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fa haddis idan babu fargaban akwai hasada to yana da kyau ka sanar da ni'ima idan babu fargaban akwai hasada saboda zaman ka da mutane zaka gane ko zaka rika ji a jikinka wani ba mai hasada gare ni ba ne. saboda shakuwar da kuka yi da mutum wannan ba laifi bane ko kuwa saboda wani mahaifinka ne wani ɗanka ne kaga ba zai wa a ce mahaifi yana hasada da ɗansa ba eh, ya zama ka samu wata ni'ima amma baka sanar da babanka ba wannan bai dace ba ni'ima ana ɓoye ta ne ga wanda ake ganin hasada za ta iya fitowa ko ko akwai alamarta kuma a gidan annabi yaqub akwai alamar hasadan za ta iya fitowa me yace masa وكذلك يجتبيك ربك annabi yaqub salam yanzu sai ya fassara mafarki ga ɗansa annabi yusuf alayhi salam wa kadhalika yajtabika rabbuka kaga da farko kafin ya fassara mana mafarki sai da ya kwabe shi ya ja hankalinsa ga hadarin mafarkin nan ga abin da mafarkin nan fa zai haifar ka kiyaye to sannan sai ya ce ga fassara kamar yadda ka ga wannan mafarki abin da ke nunawa yajtabika rabbuka Allah ya zabe ka shine fassarar mafarkin Allah ya zaɓe ka a gidan nan, ya ba ka ɗaukaka sama da kowa, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith kuma Allah zai sanar da kai, wato abin da ya shafi fassaran zantuka, za ka rika fassara, za ka zama kana fassaran maganganu, wa yutimmu ni'matahu alaika, kuma yana nuna Allah zai cika ni'imar sagare ka, wa'ala ali yaqub kuma zai cika wannan ni'ima ga iyalin annabi yaqub alaihi salam annabi yaqub annabin Allah ne ya nuna cewa idan annabi yusuf ya zama manzo shi ma ya zama annabi kaga gidan annabi yaqub alaihi salam ya samu ƙarin wata ni'ima kama atammaha ala abawika min qablu ibrahim wa Isha kamar yadda aka samu a gidan annabi ibrahim alaihi salam Allah ya cika ni'ima a gidan annabi Ibrahim aka samu ɗa annabin Allah to ni ma annabin Allah kenan Allah zai cika ma gidana ni'ima ɗana ni ma ya zama annabin Allah wato sai ya zamanto annabi Yusuf dan annabi Yaqub dan annabi Ishaq dan annabi Ibrahim wanda shine gida mafi daraja a tarihin duniya in ji manzon Allah babu gida mafi daraja kamar wannan gida annabi dan annabi dan annabi dan annabi inna rabbaka alimun hakim kaga tsari irin na maganar annabawa nan ma ba abin alfahari bane annabi yakub ke cewa lallai Allah mai iko da kai masani ne ya san wa ya dace a bashi annabci Hakimun kuma Allah mai hikima ne idan ya ba da manzanci ya ga ya dace da wurin kaga ba wai abin alfahari bane saboda Allah ya bamu annabci a gidan mu. a'a Allah masani ne inda ya dace a saka manzanci wanda shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a shi ne mafi sanin haifu ya ji alu risalatahu in Allah ya saukar da manzanci a wani gida to Allah tabaraka wata'ala ya san wannan gida shi ya dace da wannan manzanci din akwai abinda wannan mafarki ke karantar da mu na annabi Yusuf alaihi salam yana nuna mana cewa mafarki yana da daraja a tsari na annabci a tarihin musulunci kaga mafarki ne kawai annabi Yusuf alaihi salam ya zo da shi ga mahaifinsa annabi Yaqub amma ga shi annabi Yaqub yana alakanta mafarkin da manzanci wanda ya nuna cewar mafarki yana da dangantaka da manzanci tun a zamanin annabawan farko fassara mafarki yana zuwa wato da ainihin ma'anoni da yawa kamar yadda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ka kuma zai sanar da kai fassaran zantuka ta'wilul ahadis zantuka asali al ahadis ana nufin maganganu annabi yusuf alaihi salam zai zama mai fassara wato zantuka yana zuwa zance ko dai na mala'ika wato zancen ya zama na mala'ika ko kuma ya zamanto zancen na ranka saboda idan ka kwanta kana barci ranka yana maka zance iri-iri yana saƙa maka tunani daban-daban ko kuwa ya zamanto zance ne na shaidan lokacin da kake mafarki shaidan yake maka magana wannan dalili yasa ake kiran mafarki da cewa al-ahadis Wakana yusuf a'baran nasi annabi yusuf alaihi salam sai ya zamanto ya fi kowa iya fassarar mafarki saboda wannan magana ta annabi yaqub alaihi salam wa yu'allimuka min ta'amil min ta'wil al ahadith Allah zai sanar da kai ilimi game da fassaran mafarkai idan aka ce fassaran zantuka yana daukan mafarki sannan kuma ba shi kadai ba annabi yusuf alaihi salam ba wai ilimin da Allah ya bashi na fassara mafarki kawai bane ta ina muke ganewa ta wannan kalma ta al ahadith yu'allimuka min ta'wilil ahadis idan aka ce al ahadis kar ka dauka mafarkai ne kawai annabi yusuf alaihi salam ya samu ilimin fassara zantuka idan ka kwanta kana barci kai mafarki mai kyau mala'ika ne yake maka zance idan kai mafarki mara kyau ranka yake maka zance ko kuma shedan yake maka zance so kaga ya dauki fassaran ta'wilul ahadis sannan kuma yana daukan fassaran sanin littafan Allah waɗanda Allah ya saukar shine ake nufi da ta'wilul ahadis Allah zai sanar da kai annabi Yusuf alaihi salam fassaran maganganunsa waɗanda suka zo a cikin littafan annabawa wa sunan mursalin Allah zai sanar da kai fahimtar wato sunnonin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma gamaba wa mashtabaha ala nasi min agrabiha abubuwan da suka zamanto sun rikice wa mutane annabi yusuf alaihi salam zai rika warware musu saboda haka idan aka ce ta'wilul ahadis bai tsaya ga fassarar mafarki ba ka fassara shi da cewa Allah ya karantar da annabi yusuf alaihi salam fassaran zantuka fassaran maganganu in ma magana ta shedan a mafarki in ma magana ta mala'ika a mafarki in ma magana da ta zo a littafin Allah in ma magana da ta zo daga wani annabin Allah annabi yusuf alaihi salam yana sanin fassararsu wannan ya nuna cewar annabi yusuf alaihi salam manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa a cikin suratu yusuf din Allah yake cewa walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma ashe ba fassarar mafarki kadai Allah ya bama annabi yusuf alaihi salam ba Allah ya bama annabi yusuf hukunci Allah ya bama annabi yusuf ilimi Allah ya ba mu annabi Yusuf manzanci don haka annabi Yusuf manzo ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana cikin abwaul bayan a mujallar nabi shafin biyu da uku waɗannan zahiri suna tabbatar da cewa annabi Yusuf alaihi salam ya samu tabbacin manzo ne na Allah ta hanyar mafarki saboda haka mafarki ya zama yana da asali ta wajen wato hanyar aiko saƙon Allah zuwa ga mutane Allah yana aiko saƙo daga wajensa zuwa ga ‘yan adam ya aiko musu saƙo ta hanyar mafarki wanda ya samu hadisai da dama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito a kan haka cewa mafarki yana cikin hanyoyin da Allah yake turo saƙo sun kai mutum ishirin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da dama waɗanda suka yi magana a kan haka ɗin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kamar yadda zo cikin hadisin Anas bin Malik الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة idan mutumin kwarai ya yi mafarki mai kyau mutumin kwarai ya yi mafarki na kwarai idan mutumin banza ya mafarki mai kyau ba shi da tasiri bai cika tasiri ba akan samu amma bai cika tasiri ba amma idan mutumin kwarai ya mafarki na kwarai to sako ne daga Allah subhanahu ta'ala alaƙarsa da annabci kamar kashi ɗaya ne cikin arba'in da shida wato idan za a kasa annabci kashi arba'in da shida mafarki ya ɗauki kashi guda juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa wato mafarki yana zama hanyar saƙon Allah zuwa ga ɗan adam kamar yadda ya zo cikin wannan hadisi na Anas bin Malik yana sahihul Bukhari yana kitabu ta'bir babu ru'ya salihin hadisi na 6472 da kuma sahihu Muslim kitabun ru'ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana haka shine malamai suke cewa ya za a yi mu gane wato dangantakar mafarki ga manzanci manzon Allah ya kwatanta mana alaƙa da suke take tsakanin su abin da ke tsakanin mafarki da manzanci wato shine yanki guda cikin 46 wahayi ya ɗara wato hanyar sakon Allah ta wahayi ya ɗara sakon Allah ta mafarki sau 45 kenan malamai suke cewa abin da ake nufi ka yi la'akari wato da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa a tarihinsa an samu watanni guda shida wahayi bai zo masa ba mafarki kawai yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya zo a sahihul bukhari yana hadisi na uku ya zo a sahihu muslim hadisi na 231 muttafaqun alai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon manzancinsa sai da ya samu watanni shida babu wahayi mafarki kawai yake zuwa gare shi amma duk mafarkin da yake yana zama mafarki na gaskiya manzon Allah mutumin kwarai ne mafarkin da yake yi mafarki ne na kwarai ka'idar kenan idan aka samu mafarki mai kyau ga mutumin kwarai to wani yanki ne na manzanci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan watanni shida sai wahayi ya fara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan ba a dakata ba ana turo wahayi ga manzon Allah sai da aka samu watanni 276 wato abin da zaka lura da shi shine shi dai manzon Allah gaba ɗaya ya samu shekara 23 yana karantarwa daga farkon wahayi zuwa rasuwansa idan kai lissafi shekara 23 wata shida nawa ke cikinsa idan da za a raba za a ninka biyu wata shida sau biyu shine shekara guda to wata shida wata shida sau nawa zai ba da shekara 23 wata shida sau 46 shine zai ba da shekara 23 haka ne ko saboda haka ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata shida ana bashi eh, sako ta hanyar mafarki amma daga lokacin sai aka fara saukar mata wahayi har dai ya shekara 23 shi yasa manzon Allah ya dunkula ilimin yake gaya mana cewa yanki guda ne cikin yankuna 46 na hanyar da Allah ke turo annabci ga mutum mafarki yana da tasiri yana da alaka da ainihin manzanci wanda wanda shine abinda tarihin annabi Yusuf yake karantar mana farkon bayanin annabi Yaqub alaihi salam wannan ya zo bayanin ibn al-qayyim al-jawziya cikin littafin madarijus salikin yana shafi na hamsin a mujallar na farko ibn al-qayyim jawziya yayi magana mai tsawo game da alakar mafarki da kuma saukan wahayi daga Allah zuwa ga zuwa ga annabawa ko da shike akwai riwayar da aka samu da take nuna cewar mafarki yanki guda ne wato cikin yankuna arba'in da shida wanda ita ce riwaya ta farko yace fa nisbatu muddatil wahyi fil manami min zalika juz'un min 46 juz'an wa hadha hasan amma akwai riwaya ta biyu da take nuna cewa innaha juz'un min 70 juz'an mafarki yanki guda ne cikin yankuna saba'in wato na manzanci sai ce to ya mu yi da wannan hadisi shine sai yace abinda yake nuna mana anan shine ana la'akari ne da halin wanda yayi mafarkin fa inna ru'ya siddiqin min 46 idan mafarkin ya shafi waliyin Allah manyan sahabban manzo Allah irin su sayyidina Abubakar Umar to waɗannan mafarkin yanki guda ne na yankuna 46 na manzanci na annabci wato hanyar aiko sakon Allah zuwa ga dan adam amma idan muminai ne fa kamar ni da kai idan an dace muna cikin mutanen kwarai sai ya zamanto ɗayan mu yayi mafarki ba ma darajar manyan waliyan Allah subhanahu wata'ala to mafarkin da muka yi idan mafarki ne mai kyau to kamar yanki guda ne cikin yankuna saba'in na annabci wato ya ta'allaka da ainihin darajar mutumin da ya yi mafarkin shine wanda yake nuna cewa mafarkin da ya yi din wato ake la'akari da alakarsa da ainihin manzanci daga Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganganu a kai yana nuna cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mana ko da manzanci ya kare abinda ba zai kare ba har tashin kiyama shine mafarki Allah subhanahu wataala zai ci gaba da turo sako ta hanyar mafarki ga bayinsa amma sakon nan ba zai saba ma sunnar manzon Allah ba ba zai yiwu a turo kai mafarki ai an ce daga yau ka daina sallah a'a to wannan mafarkin daga shedan ne ba daga Allah ne. ko kuwa aka yi mafarki a ce ai kai ka daina ma wahal da kanka ai kai dan aljanna ne kawai to wannan ƙarya ne saboda mun tabbata mutum bai sanin makomarsa sai a ranar kiyama ba a tabbatar da dan aljanna sai wanda ayar alqur'ani ko hadisi manzon Allah ya nuna shi to amma idan ka samu farki wanda ya faranta maka rai ya nuna cewar albishir ne daga Allah ya yarda da aikinka ar-ru'ya salihatu yaraha al-mu'min aw lahu ko dai kai mafarkin ko wani ya yi mafarki mai kyau game da kai to wannan babu laifi a kai idan ka yi mafarki mai kyau alama ce ta cewar Allah ya yarda da kai idan wani ya yi mafarki mai kyau a kanka wani ya yi mafarki mai kyau a kanka to alama ce da take nuna cewar Allah ya yarda da, da kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kiyama ta kusa to kusan duk mafarkai na musulmai za su rika tabbata gaskiya za ka yi mafarkin abu za ka ga ya auku za ka yi mafarkin abu ka ga ya auku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da wannan idan aka samu a gari guda mutane suna mafarki iri guda to wannan ya nuna cewa abin da suka gani zai tabbata ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani lokaci an ta neman sanin daren lailatul qadari manzon Allah bai sanar da su ba ranar sai manzon Allah yake ce masa habban lamma uru lailatul qadri fil ashirin awafir sahabbai sun yi bacci sai kowa ya mafarki ai lailatul qadr yana kwanakin goma na ƙarshen ramadan mafi yawan sahabbai suka yi irin waɗannan mafarki wannan yayi wancan yayi wannan yayi da suka zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai mun yi ta mafarki fa lailatul qadr nan kwanaki goma na ƙarshe ne shine sai manzon Allah ya ce ah, wato qaddar aitu tawatu tawatu'at ru'yal muslimina naga anna ru'yakum qad tawatu fil ashr al awakhir mafarkai da kuka yi sun dace da cewar lailatul qadr yana kwanaki goma na ƙarshen wata faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fil ashr al awakhir min ramadan tunda mafarkinku mafi yawanku ya dace da cewar lailatul qadr yana kwanaki goma ƙarshen ramadan tunda an samu yawan mafarki manzon Allah ya ce to in ma zaka nemi lailatul qadr to ka neme ta wato a dare a kwanaki goma na ƙarshen Ramadan wannan ya nuna cewa idan mafarkai na musulmai ya yawaita akan abu guda to wannan abin zai tabbata ya samu shaidar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar a cikin fathul bari eh, mujallal na goma sha biyu shafin ɗari uku da saba'in ya ce fahasilu ma zikira min abuwabin ru'uya as-saliha maganganu game da mafarki na kwarai suna da yawa amma a takaice in ji ibnu hajar hadisai da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da cewar abubuwa guda uku ake so gare ka in kayi mafarki mai kyau ba mafarki mara kyau ba kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya mafarki mai kyau abubuwa guda uku su ne abinda hadisan manzon Allah suka tattaro bayani akai na ɗaya an yi hamadallaha alaiha idan ka yi mafarki mai kyau ka gode ma Allah da ya nuna maka wannan mafarki saboda mafarkin nan ya tabbata sako ne daga Allah zuwa gare ka in dai mafarkin ya faranta maka ne idan dai wannan mafarkin yana da kyau to kai ma Allah godiya abu na farko kenan na biyu an yastabshira biha ya samu farin ciki kai murna da cewar kai irin wannan mafarki mai kyau ya kamata ka yi murna saboda ka mafarki mai kyau don kana tare da alamar da take nuna cewar kana cikin waliyan Allah sannan na uku an la yuhaddisa biha illa liman yuhibbu duna man yakrahu idan ka mafarki mai kyau kada ka gaya ma wani sai mutumin da kake so ba wanda baka so ba sai mutumin da ka tabbata akwai soyayya a tsakaninku ba wanda kake gani akwai kiyayya ba sai mutumin da ka tabbata zai fassara maka mafarkin ne idan ma ba fassara zai yi ba to karka gaya mishi kaga wannan sai ya dace da abin da annabi yusuf alaihi salam ya yi da irin fatawar da baban annabi yusuf ya bashi shine annabi yaqub alaihi salam wato abin nufi abin da annabi yusuf ya yi bai saba ma ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai canza wannan tsarin ba abinda baban annabi Yusuf yayi sai zama shi ma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kayi mafarki mai kyau kada ka rika gaya ma mutane wannan ba burgewa bane waye zaka gaya wa mafarki mai kyau shine mutumin da ya zama zai iya fassara maka na biyu masoyinka ba wanda baka babu soyayya a tsakaninku ba kaga ya dace da abin da annabi yaqub ya gaya ma annabi yusuf alaihi salam yana ce masa la taqasus ru'yaka karka yadda ka karantar da wannan mafarki naka ga ainihin yan uwanka fa yakidu laka kaida dan ku za su yi maka makirci annabi yusuf alaihi salam kamar ya riga ma ya sani illa dai babansa ya jaddada ne saboda ai bai gaya ma kowa ba yana da yayu a wannan gida amma bai gaya musu ba sai ya taho ga babansa ya gaya mar kaga ya samu malami wanda zai fassara mishi ya samu masoyi babu wanda ke son ka fiye da mahaifinka sai dace da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wanda ya rubuta tambaya jiya mutum ne ba shi da lafiya sai aka ce tilas a yi masa aiki a asibiti inda aka buƙaci ya biya dubu ishirin shi kuma sai ya rubuta ma wurin da yake aiki yana neman dubu ɗari biyu kuma aka ba shi dubu ɗari biyu to shi mai tambayan yana tambaya ina matsayin irin wannan al'amari dubu ɗari da tamanin haram ne shi ne matsayin abin da aka aikata saboda ya same su ta hanyar ƙarya dubu ishirin gaskiya kenan wannan ba shi da laifi a kai amma dubu ɗari da tamanin da ya ɗora ai ƙarya ce to idan ka samu dukiya ta hanyar ƙarya ai abu ne mai sauki ƙarya halal ne ko haram ƙarya haram ne ga musulmi saboda ka idan ka samu dukiya ta hanyar ƙarya ka samu dukiya ta hanyar haram saboda ka ita wannan dukiya haram ce wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 28 shafin 268 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك